والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci آه، قبل كراتمنا العقيدة na al'aqidatul الإسلامي تيمية الحراني Islami Taymiyyah Al-Harrani a yau insha Allah kuma za mu tashi wa yashtamilu ko kuma al-imanu bil akhir wato bayani akan imani da ranar lahira mala yace wa yashmalu ala faslain ko wa yashtamilu ala faslain yana tattara akan fasali guda biyu الفصل الأول الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم إيماني لدكان أبن من الله صلى الله عليه وسلم يباد الأبارنسا mimma kunu ba da maut daga abin da yake kasancewa bayan mutuwa wato imani da ranar lahira ya kunshi abin da zai kasance bayan mutuwa kamar fitinan kabari wato tambayoyin munkar da nakir da azaban kabari da ni'ima ta kabari da duk abubuwan da suke biyo wannan kafin alkiyama babban ta alƙiyamatul kubura wa ahwaluha wato babban tashin alƙiyama da kuma wato tsorace tsoracenta wato ita ce tashin alƙiyaman gaba ɗaya ranar da za a wargaza wato duniyan gaba ɗayanta da kuma tsorace tsoracen tashin alƙiyama shine abin da yake biyowa a wannan baya a wannan lokacin kamar hisabi da siradi da sauransu da fito mutane tsirara marasa kaciya ko takalmi babu da kuma tattauna asiri da za a yi ranar alkiyama Abinda ka yi a sirrance zai zo a bayyane kowa da kowa ya gan shi da intabiyu da ubangiji ta'ala zai yi wa bayinsa wato tambayoyin da zai musu a gaban al'umma sannan kuma da zuwan alkiyaman kudin ba tare da an shirya ba shi ma yana daga cikin abubuwa na tashin hankali ranar alkiyama kamar yadda ubangiji ta lake cewa yas'alunaka anis sa'a yas'alunaka anis sa'ati ayyana murtaha. ilmu ha inda mursaha قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ta في السماوات والأرض لا تأتيكم illa baka. kwatsan za ta zuwa mutane ko kana kasuwarka ko kana makarantarka ka ko kana gidanka ko kana kan tafiya a duk da kake dai alkiyama za ta iya tashi ta inda ba za ka dawo inda ka fito ba wannan duk yana daga cikin abubuwan da yawa ba mu yi imani da su ranar alkiyama da kuma yanda mutum zai dinga gudun dan uwansa ko babansa yau mai firwal mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nu yughni a da mutum zai dinga gudu idan ya ga ɗan uwansa saboda bala'i ya gudu wa babansa da mamansa da 'ya'yansa da matarsa saboda tsananin wannan wannan rana ɗin da kuma gora duwatsu da ƙasa da za a yi su tarwatse da tsatsa ga sama da za a yi kamar yadda ubangiji ta alaƙi cewa fa'iza nufi ƙasa suri nafkatun wahida فيومئذ وهملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة فذاك ذات وكيكتا لا يبوسا أكهو بوسا تاسع وكيكتا أبورا تدقواسو وتعينين ستروتي لفجم مبنجي تعالى فإذا نفق في السور فلا أنصاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون إذن أني بوسا wato na tashi alkiyama babu wata dangantaka da mutum zai tina a wannan lokacin kuma babu wani tambaya ba za ka ce ina babanka ina mamanka ba ko ina ɗanka ko jikanka ko ɗan uwanka ba saboda tashin hankalin da ke wannan wato ainihin wannan rana tsakanin a nan duniya in ka shiga masifa za ka dinga tambayan ina wane kuma ina wane yake ina wane duka wai na wanda za su faru wanda ubangiji ta ala ba mu labarin su na gaibu wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labari ranar alkiyama da su faru kai imani da su shine kai imani da tashi alkiyama to sai ma ne al-fasl fasali na farko al-iman bi kulli ma akhbara bihi an sallallahu alaihi wa sallam imani da dukkan abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba da labarin sa mimma yakunu ba'da al-mauti daga abin da yake kasancewa bayan mutuwa wato shine fasali na farko wa min al-imani bil yawmil akhir yana daga cikin imani da ranar lahira al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam imani da dukkan abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labarin sa bima yakunu ba'da al-maut abin da yake kasancewa bayan mutuwa idan ka lura da wannan an yi ta maimaiti wannan duk ba magana shi ku ta mai tamiya wani wani ne zai masa fasali fasali babi babi na dai karanta shi saboda yana nan a cikin wannan nuska na wanda yake da irin wannan amma in ba haka ba ga daga maganar inda shakku ta mai tamiya ta fara bayan waccan maganar sa ta baya shine fa yu'minuna bi fitnatil qabri wa bi azabil qabri wa bi na'imihi wato su yi imani da fitinan kabari da azaban kabari da ni'iman kabari Wani abubuwa guda uku duk akabari za su faru yana daga cikin imani da tashi aljama kai imani da abubuwan nan guda uku na kabari fitinan kabari azaban kabari da kuma ni'iman da ke cikin kabari idan an ce fitinan kabari shine tambayan munkar da nakir wato tambayan da za a maka a kabarinka to shine ma'anan fitinan kabari ma'ana jarrabawan kabari kenan ko jarrabawan kabari kamar yadda manzo kuma ya faɗa hadisi ingantacce idza qubira ahadukum ja'ahu malakani aswadani yuqalu li ahadihima al-munkar wa lil akhar nakir fa yuq'idanihi fa yas'alanihi an rabbihi wa dinihi wa nabiyyi idan ta yanku ya mutu mala'iku guda biyu za su zo masa shuɗaye baƙaƙe sun haɗa launi guda biyu da shuɗi da baƙi sai su zaunar da shi a kabarinsa sai su tambaye shi man rabu ko ma dinu ko man nabi wane ne ubangijinka menene annabinka abin nan sannan menene addininka wannan tambayi guda uku sake cewa fitinan kabari wato jarrabawa da Allah ta'ala zai jarrabi mutane a cikin kaburburansu idan mutum mutumin kirki ne sai ya amsa daidai in ba mutumin kirki ne ba zai amsa da kyau ba kuma za mu faɗi sakamakon rashin amsa wayannan tambayoyin su kaɗai ne ya tabbata za yi wa mutum a cikin ƙabarinsa man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka wane ne ubangijinka menene addininka waye annabinka saboda ka san Allah a nan duniya ka san addininka ka san manzon Allah sallallahu alaihi Ka kai riko da wato umarnin ubangiji subhanahu ta'ala ka hanu daga abun da ya hana ka yi riko da addininka ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa idan ka yi wannan zaka amsa wa'annan tambayoyin amma in baka yi ba ba za ka amsa ba amma sauran tambayoyi da aka kawo a izamatul talabdu wannan duk tatsuniya ce babu wani dalili a kan kawai za a tambaye ka waye babanka Kika ce annabi adamu ne babana wane ne ina ne alƙiblanka sai ka ce ɗakin kaba wace ce mamarka ka ce hawwa'u wannan duka babu dalili babu dalili akan wannan iya wayannan tambayoyin su ne wanda za a yi maka su a cikin kabarinka sai dai kawai akwai tambayoyi guda hudu kuma da suke jiran ka in an yi tashin alkiyama wanda su ma suka tabbata a hadisi kamar yadda manzon sa ce la tazalu qadama abdin yawmal qiyamati hatta yus'alu an arba'in an umrihi an shababihi fima abla wa an umrihi fima afna wa an ilmihi fima amila bihi wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa wato dan adam kafarsa ba za ta bushe ba ranar alkiyama sai an tambaye shi tambayi guda hudu za a tambaye shi kuruciyansa ya kare ya ya kare ta daga shekara sha biyar zuwa arba'in shekara ashirin da biyar dinnan nan ya kai kare su ka bauta wa Allah a cikin su ka yi wa Allah da'a ko ka saba wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala za a tambaye ka wannan ranar alkiyama sannan wa an umrihi fi ma afna za a tambaye mutum dangane da rayuwansa ya ya karar da ita kuma gaba daya daga farkon ta zuwa karshen ta sannan za a tambaye shi dangane da iliminsa fi ma amila ya yayi aiki da ilimin da Allah ta'ala ya bashi na alqur'ani da hadisi ilimin addinin musulunci abu kaza halal abu kaza haramun ka cewa haramun ɗin? au ba na wajibi ka yi su za a tambaye ka ranar alkiyama sannan za a mar tamboyi biyu kuma akan dukiyarsa in aina kasaba huwa fi ma anfaqa ya kai ka samu dukiya ta hanyar halal ne ko haramun ya kai ka sarrafa ta ta ina ka kashe ta ta hanyar halal ko ta hanyar haramun wannan sai an tambaye ka ranar alkiyama wannan kuma tambayoyi ne na farfajin alkiyama to amma tambayan da za a maka a kabari wa'annan ne guda uku ya zo a hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin Bukhari da Muslim yace idan an aje mutum a cikin kabarinsa aka juya aka bashi baya waɗanda suka kawo shi a kabarin suka tafi suka bashi baya so mala'iku guda biyu za su zo masa lokacin da mala'ikun za su zo masa waɗanda suka binne shi ba su daɗe da bayan kan kabarin ba hatta mala'ikun ma suna jin ƙaran takalminsa suna juya baya suna mala'iku na jin karan takalminsa shikenan sai abin nan sai mala'ikun su zo sai sai su zo jin kabarin a lokacin za a tambaye shi ko kuma shi mamacin wa inna la wa qarani alim mamacin yana jin karan takalmin wanda suka bunne shi to sai mala'ikun su zo kaga ba wani nisa bane kenan da kun watsa kawai shi kenan mala'iku kuma za su zo za su zo su yi aikin aikin su shi sa ake son kuma sa addu'a a kabarin nasa ma kafin ku watsa domin Allah ta'ala ya shi daman amsa waɗannan waɗannan tambayoyi sai su zaunar da shi sai su ce masa ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul me zaka faɗa dangane da wannan mutum shi ne fitinan kabarin fa da ayin kaje kawai kyale ka za a yi kawai shi kenan kawai ko ya kama sa ka balbalce kawai to da duk ba matsala fa walau anna idza mutna turikna لكان الموت راحة كل حي ولكننا إذا متنا بعثنا ونسأل بعده عن كل شيء da ce idan mun mutu za a shale mu ne kawai da sai mutuwa ta zama hutu ga duka raye amma idan mun mutu za a tashe mu ne a tambaye mu komai to wannan shine matsala sai a tambaye shi a ce me zaka faɗa dangane da wannan mutumin ana nufin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutumin kirki ne sai ce ashhadu annahu abdullahi wa rasuluhu na shaida tabbas shi manzon Allah ne bawan Allah ne manzon Allah ne na shaida shi bawan Allah ne manzon Allah ne to duk wanda ya rike addinin sa ya rike sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to zai amsa zai bada wannan amsa to sai a ce masa idan ya bada wannan amsa sai a ce unzur ila maq'adika minan nari qad abdalahu Allahu laka maq'adan minal janna fa ma jami'an ka duba ga can da gidanka na wuta inda za ka koma wutar jahannama Allah ta'ala ya canja maka wannan gidan yanzu ya canja maka da gidan aljanna sai a nuna masa gidan aljanna fai rahu ma jami'an sai gan su gaba ɗaya za a nuna masa gidansa na wuta ya gani ya ce to amma Allah ya canja maka tun da ka iya bada amsa yanzu zaka tafi wato aljanna wannan shine jarrabawan kenan shine kuma fitinan kabarin sai an jarraba ka kafin ka tafi aljanna ko ka tafi wuta to amma kafuri ko munafuki wanda bai damu da addininsa ba addinin a baki ne kawai idan an ce masa ma kunta kulu fi hazar rajul me ka faɗa dangane da wannan mutumin sai ce la'adari la'adari sai ce ban sani ba la'adari ma kanan nasu ya kulu ban san me mutane suke faɗa ba la adari ma ya kulu na ban san me mutane suke faɗa ba me yasa bai iya ba da amsa ba a duniya da zaka tare shi ka tambaye shi waye annabin sa zai ce maka manzon Allah sasa amma tun da bai yi riko da abinda manzon Allah sallallahu ya zo da shi ba to ba zai iya ba da amsa a kabarin sa ba sai dai ce ban sani ba ni dai ban san me mutane ma suke faɗa a sa ba shikenan karatun ya bace masa kawai sai mala'iku sai su buge shi da guduma da guduma ta karfi ya yi ƙara wannan ƙaran kowa da kowa zai ji shi banda mutum da aljan inda za su ji ta za su faɗi su suma haka za a dinga dukansa ana man gudan duka a cikin wato ainihin kabarinsa shi yasa su ma ce laula Allah ta dafanu da da'autullaha an yusmi akum allazi asma'u min azabil qabri ba don kar ku ki bunne junan ku ba sai roki Allah ta'ala ya sa ku dinga jin abin da nake ji na azabin kabari amma in ka je magabata ka je ana lugude ana dukan wayanda suka cancanci azaban kabari ai za ka ɗauka kai ma in ka bunne ɗan uwanka za a masa lugude ne da guduma to ba za ka bunne shi ba shi yasa ba a yi wannan addu'ar ba to kaga wannan yana nuna maka tabbas akwai fitina a kabari akwai tambayoyi na kabari saboda haka dole ka tanadi amsan da zaka bayar shi yasa ka tsaya ka san Allah sosai kuma ka bauta masa ka tsaya ka san addinin ka sosai kuma ka riko da shi ka tsaya ka san manzon Allah ta sama sosai kuma ka masa biyayya idan kai wannan shikenan za ka amsa ana ma tambaya da ka amsa to sai ta yi wa bi da kabri da kuma azaban kabari azaban kabari shi ma wajibi ne dole kai ni'ima da wannan abin da ya sa ma ne kawo ina saboda akwai yan bigiyar da basu yi akwai tambayan kabari ba basu yi akwai azaban kabari sun zo sun a akida manzala sama ya ce idza tashahhada ahadukum falyasta'il ilmin arba'in falyaqul allama inni a'udhu bika min azabi jahannam wa بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال idan ɗayanku ya yi tahiya ya nemi Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu ya ce ya Allah ina neman tsarinka daga azabar wutar jahannama ya Allah ina neman tsarinka daga azaban kabari ya Allah ina neman tsarinka daga fitinar rayuwa ina neman tsarin ka daga fitinar dukkan to ka nemi Allah ya tsare ka daga azabar wutan jahannama da azaban kabari da fitinar rayuwa shine rayuwa ba addini ko mummunan cikawa kuma fitinan dujjal wanda zai zo ya ce Allah ne shi idan ba ka da tsoron Allah ba ka ji addinin ka ba ba ka san Allah ba sai ka ɗauka dujjalin Allah ne kana yadda shi kenan ka kafin ka fita daga musulunci to kaga wannan babbar fitina kenan to wanda bai zai iya amsa tambayoyin kabari ba in dujjal ya zo ya ce masa Allah ne zai yadda saboda bai san Allah ba bai san Allah ba subhanahu wataala ubangiji ta'ala yana cewa wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab annaru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadd al-azab fir'auna da jama'a sun shiga uku wuta ne ake ta bijiro da ita a kansu da shi da jama'a ta fir'auna kowane lokaci shine ma'anan safe da yamma a cikin gaburburansu, in an yi tashi da kiyama kuma za a ce a shigar da fir'auna azaban da tafi wannan wannan duka da da suke tabbatar mana da cewa akwai akwai azaban kabari sannan wa bi na'imihi da ni'iman kabari dole kai kai da kuma akwai ni'ima domin shi kuma bawan Allah kabarin zai masa dausayi ne na aljanna al-qabru imma rawbatun min riyadil janna wa imma hufratun min hufarin nira shi kabari ko zai zama dausayi na aljanna ko ya zama rami na wuta ko ya zama dausayi na aljanna ko ya zama rami na wutar jahannama idan ka amsa tambayoyin zai zama dausayi na aljanna in baka amsa ba kuma rami ne na wuta shi yasa idan mutum ya amsa wannan tambayoyin mala'iku sai su ce masa dama mun san zaka faɗi haka sai a ce masa nam naumatal arus mala'iku sai su ce masa nam mata arus allazi la zuhu illa ahabba ahabba ahabba an-nas ilayhi kai bacci irin bacci na ango wanda ba mai tashi sai mafi tsayo mutane zuwa gare shi kaga har bacci ma zai a cikin kabarin kenan kaga bacci ni'ima ce ai ko ni'ima ce eh idan mutum ka ka bacci nan ne zai gane ka bacci ba ni'ima bace ka samu dama kai bacci ma ni'ima ce idan mutum ka sun ya amsa za a ce bacci shikenan ya shiga cikin ni'ima sannan haka ne zo a hadisi tirmidhi cewa idan mutum aka ɗauki ransa mala'iku za su zo su masa tambayoyi tambayi guda uku idan ya amsa tambayi ukun nan in mumini ne sai ce Allah shine ubangiji na shine abun bauta na addinin musulunci shine addini na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzo na shine annabi na kaga wannan ya ci da ban kenan sai ubangiji ta Allah ya ce wa mala'iku afrishuhu min aljanna وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من ريحها وطيبها ويفتح له في قبره مد بصره سيأتي مسا شنفدا فتاع الجنة قبر الناس فان haka kenan ai ni'ima kenan ta shigo a sa masa riga irin ta aljanna a buɗe masa kofa daga kabarinsa har zuwa aljanna ya dinga hango aljanna sai kanshin aljanna da abubuwa na daɗi na aljanna sai su dinga zuwa masa sai a fada da kabarin kuma iya ganin idonsa iya ganin idonsa ba kun sa shi a ɗan rami karami ba to za a fada da shi yayin da zai gani kaga ba abin da bai da shi na ni'ima a kabarin ba abin da bai da shi to wannan rayuwar barzaku kenan shi yasa da za ka tona kabarin kuma ba za ka ga fadin ba sai za ka ga fadin to kai ma ka tafi barzaku kenan ko ya zama ka bar duniya ne kuma kai a duniya kake ba ba a mararraba kake tsakanin duniya da lahira ba saboda ka wani ta rayuwa ce tsakanin duniya da duniya da lahira kamar yadda muka bayani a wancan satin ko shi dan adam rayuwa guda hudu ne ko matakai hudu ne da ya taso daga wani wuri da babu kafin a haife shi bai ma san inda yake ba sai kuma ya zo wa biyar ne ma a sai kafin a yi cikinsa yana can wani wuri inda babu shi sai kuma aka yi cikinsa kaga yana rayuwa a cikin cikin mahaifiyarsa na biyu na uku ya zo duniya yana rayuwa a duniya na huɗu ya tafi barzaku shine kabari rayuwar mararraba tsakanin duniya da lahira na biyar kuma shine tashin alkiyama idan ta tashi ka ga rayuwa biyu mun wuce su muna na tsakiyar kenan ina tsakiyar mu sai da abin zai kaya ba Allah ya sa mu cika da imani to shikenan yana wannan za fada da kabarin iya ganin sa iya ganin sa kuma komi akwai a kabarin na ni'imomi saboda bawan Allah ne mutumin kirki sannan sai ayyukan ya zo masa a suran mutum kyakkyawa da kanshi idan ya ganshi ya kalle shi sai dariya ya ce wannan bawan Allah wani irin mutum ne wajahuka wajahun yaju'u bil khair fiskar ka fiska ce da take zuwa da alkhairi kai sannu da zuwa sai ce ana amaluka salih ni ne aikin ka na kai ni ne ayyukanka na gari na zo in ɗebe maka kewa ne ba kun munne shi kun tafi shi kadai ba to ka za su ɗebe masa kewa kuma ayyukan ko masu kyau ko ko marasa kyau yanzu wannan bikin ne shi ya sa shi yana son ma aikin da ya aikin ya yi murna ya yi farin ciki ya yi maraba da shi to shi kuma ɗayan wanda ba mutumin kirki ba mutumin banza shi kuma an masa wa'in na tambayoyin da zai iya amsawa ba man ka. sai kama ah ah man nabiyuka ah ah ma ma dinuka ah ah yana ta koyo wayo kawai amma bai zai iya amsawa to sai Allah ta ya ce afrishuhu minan nari wa albisuhu minan nari waftahu lahu baban ila an-nari fayatihi min harriha wa samumiha fayudayyaqu alayhi fi qabrihi hatta taktalifa abla'uhu ya ce a masa shimfiɗa na wutar jahannama a sa masa rigar wutar jahannama a buɗe masa ƙofa daga kabarinsa har wutar jahannama sai zafi da turulun wutar jahannama ya dinga shigo masa amma tsaye kabarin har sai karinsa ya saba kaga shi kuma yana cikin azaba kenan wanda bai iya amsa wa innan tambayoyin ba bai iya amsa ba ya za ka yi ka amsa ne ka riƙe addininka ka san Allah ka san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in kai sakaci to ba za ka iya amsa tambayoyin ba kuma abin da zai faru kenan ayyukansa kuma Muna na, sai su zo masa a siffan wani mutum mummuna mai wari wanda ba da ba da daɗin gani sai ya zo masa in ya tinkare shi gan shi hankalin sai tashi sai ce kai wannan kai wani irin mutum ne wajen ka wajen ya ju'u bi shar fiskanka tana zuwa da sharri kai wani irin mutum ne sai ce ana amaluka habis shi ne munanan ayyukanka kuma ya zauna a kabarin ba son zama da shi kuma ya zauna a cikin kabarin da shi ba son ganinsa hankalinsa a tashe shi ne munanan ayyukanka to kaga shi ne ake cewa kai karafkana a duniya dukkanin ayyukanka daga ka shiga kabarinka za ka gansu ya gafilan anil amal al طول العمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل ya wanda ya rafkana baya ibada baya bautan Allah subhanahu wa ta'ala baya kyawun ayyuka dogon buri ya ruɗe shi ya sani mutuwa fa za ta zo masa kwatsam ko kabari shi ne akwatin aikinsa wurin ajiye ayyukansa kenan to da haka shikenan ka shiga ga aikin ka nan munana to ai kai daga ganin wannan ka san canji bai zai maka kyau ba kenan ba za ka kai labari ba to mutum ya ji tsoron Allah ya kiyaye dokokin ubangiji subhanahu wataala domin kabarin sa ya zama dausayi na aljanna ba rami na wutar jahannama ba sai ce fa ammal fitinatu in ji shafi ta mai taimiya yace amma fitinan kabari fa inna nasa yuftanuna fi quburi yace tabbas mutane za a fitine su a cikin kaburburan su ya zo a hadisi inna nasa yuftanuna fi quburihim misla aw qaliban min fitnati dajjal mutane za a fitine su a kabarin su irin fitinan dajjal ko kusa da fitinan dajjal ha dajjal ma ai jaraba dai zai maka ko zai ce shi Allah ne in ka san Allah zaka ce masa ƙarya kake in ko baka san Allah ba sai ka yadda daga nan kawai ka zama ka zama kafuri kawai zaka shiga wutar jahannama kuma zai zo da wasu sifofi in ka san Allah ba za ka yadda da shi ba zai zo da ido daya kuma rubuta kafirun a kunne abin a goshinsa kafin fa'un ra'un cewa shi kafin ne amma duk da haka wanda bai san Allah ba sai ya yadda cewa Allah ne saboda zai ce sama kiruwa sai yi. zai ce mamaci tashi sai tashi wani kakanka kake son a raya maka sai ka faɗa sai ina gaban yake sai ce tashi sai kakan ya tashi sun rufa ido ne amma baka san Allah ba sai ka yadda san Allah kuma sai me ba za ka taɓa yi ba wani matashi da ya san ubangiji su ba na wata ala to idan dujjal ya bayyana ba za su ba da labarinsa zai ce masa shi Allah ne sun ce karya kake kai ba Allah bane sai ce to bari in wani abu za ka gane inji dujjal ba zai gane shi Allah ne sai kashe shi sai kuma ya sake raya shi sai ce to na kashe ka na raya ka Ta yadda ni Allah ne sai ce ai wallahi yanzu ne na ya kini ma cewa kai ba Allah bane saboda ya san Allah yana da labarin kuma dujjal zai yi wa ayyukan gaba ɗaya zai yi su sai sa maza ya ce ubangijin ku ba mai ido ɗaya bane ku san Allah dujjal mai ido ɗaya ne kar ya zo ku ce Allah ne gashi gashi ga abubuwan da zai yi kuma ya zo a hadisi in dai ana yawan wa'azi akan dujjal to dujjal zai bayyana ba sai an daina wa'azi a kansa an daina faɗin labarinsa kusa-kusa sai ya bayyana kaga in ana wa'azi a kansa ka aiko ba faɗake yake ko to sai an daina wa'azi malamai sun daina magana kan dujjal kawai dujjal sai bayyana kawai an manta da shi sai mutane su rudu shi zai yana da kyau a dinga laccoci akan akan dujjalin na taɓa yi a wannan masallaci don kai ya zo kusa kusa na ga 2015 ne ko 15 na yi wa'azi a nan masallacin akan dujjal saboda mu kore shi ya ƙara nisa dai can dai to ya kamata a dinga yi to kaga wannan fitina ce in baka sani ba sai ka sai ka fada to shi yasa maganin dijjal saboda kai imanin ka ba mu san wani iri bane in ka ji labarin sa ka gudu kawai ka gudu don ya zo a hadisi man sami sami'a dajjali a anhu fa wallahi inna ar-rajula la ya'tihi wa yahsabu annahu mu'minun yattabi'uhu mimma yulqi alayhi min ash-shubuhat duk wanda ya ji labarin dajjal ya gudu saboda mutum da ya zo ya ce ha ah, ba dajjal bane ha ba mun san shi yana zuwa kawai dujjal ya jefa masa wasu shubuhohi wasu shakka kawai sai bi dujjal ya ce ya yadda dujjal Allah ne kaga imanin ka ne zai kubuta da kai rikon ka da addini ba ya sanin ka da waye dujjal ko sifofin dujjal ba ba ita mai da za mu ka kaba imanin zuwa an tambaye ka ka amsa su amma sai ka kasa amsa su a kabari idan baka da imani mai kyau ka shi ma dujjal ne shi yasa manzo Allah yake kusa da fitinan dujjal kusa da fitinan dujjal to in ka samu dama lokacin da dujjal ya bayyana ka shiga garin makka ko madina ba zai iya shiga wannan wurin ba ba zai iya shiga garin makka ko madina ba in zo zai shiga garin makka sai ga mala'iku suna gadin garin in zai shiga garin madina ma sai ga mala'iku suna gadin garin ko ka shiga baitul maqdis abin nan baitul maqdis duk nan wuraren ba za su shiga ba in kuma ba za ka iya zuwa makka ba dai in ka ji ya matso dai kafar garin kawai duk ta inda ya taho in gabar ya miƙa ka yi kudu kawai kar ma ya miƙe yamma kuma ya je ya tadda kai duk inda ya kawai ka kauce masa kawai shine babban maganinsa to manzo su ma ce za a fitine mu a cikin kaburburan mu kamar yadda za a fitine mu da bayyanan fitina fa yuqalu rajuli shauki ta mai tana sai sai a cewa mutum man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka man rabbuka waye mahalicinka waye abun bautanka kalmar rabbu tana zuwa da ma'anan alkhaliqu mahalicci almaliku wanda yake mallakan abubuwa almutasarrif wanda yake sarrafa abubuwa ne ga dama almudabbiru mai shirya al'amura sannan yana zuwa da ma'anan kuma alma'budu abun bauta rabbun yabulu salabanu bi ra'sihi laqad bala laqad laqad khaba man balat alayhi salib laqad dhalla man balat alayhi salib walau kana rabban kana yamna'u nafsahu wala khayra fi rabbin na'atu al-matalib bari'tu min al-asnami fi al-ardi kullaha wa amantu huwa ghalib kaga nan rabbu al-ma'bud yake nufi yace yanzu abun bautan ne dila za su fi tsari a kansa don ka ne dila sun fi tsari a kai to mun rabbukan nan waye mahalittinka waye abun bautan? in kai mumini ne sai ka ce Allah shikenan ka riga ka sani sannan wa man nabiyuka wa ma dinuka menene addininka kaga al islam kenan an san shine addini na musulunci wa man nabiyuka waye annabinka wannan fa duk imani ne zai saka amsa sai ce fa yusabbitu Allahu alladhina amanu bi qawli thabiti fil hayati dunya wa fil akhirah sai Allah ta'ala ya tabbatar da muminai da magana matabbaciya ita ce la ilaha illallah fil hayati duniya wanda suke a rayuwarsu ta duniya wa fil akhirati da kuma lahira wato kamar yadda a duniya kake faɗan ta sai a tabbatar da kai a lahira ma sai ka faɗa ita ce la ilaha illallah ka ba da amsan lokacin da ake tambayan ka kamar kamar da ya tabbata a hadisi to anan shekhu isami tamiya iktibasi kawai yake yi kaga fa inna an-nasa nuna fi kuburi, shi ma hadisi ne a aw wa min fitati dajjal sai zo nan kuma fa yusaddiqu Allahu alladhina amanu da qawli sabit shi ma man rabbuka wa ma dinuka duk hadisi amma a anan ne ikhtibatin ya fito a fili fa yusabbitu Allahu alladhina amanu da qawli sabit fil hayati dunya wa fil akhirah kaga sai zama kamar maganarsa ne amma ko ba maganarsa bane qur'ani ne fa'un kawai ya kara fa yusabbitu yasa da za a rubuta maganar sai aka sa aka mai da fa'u din sa baya aka sa alamatu tanfis aka sa ayan alqur'ani a tsakani wanda yake nuna qur'ani ne wannan ana ce masa ittibasi a ilimin balaga ittibasi shine kana magana sai ka yanko aya barkace Allah ya ce ba kana magana ka yanko hadisi baka ce kala rasulullahi sallallahu kana magana ka yanko maganar wani baka ce wani ya ce ba ka yanko baiti baka ce wani ne faɗi baitin ba wannan iktibasi ne wani nau'i ne na iya magana a balaga shine ma'anar iktibasi ma'ana ka tosano maganar wani ka hada da maganar ka wanda ya sani ya san ba maganar ka bane wanda bai sani ba sai dauka sai dauka maganar ka ne kishiyarsa shine ihtijaji idan yanzu da cewa yi abin nan fa yuqalu lirajuli man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka fa qala Allah fa qala Allah ta'ala yuthabbitu Allah alladhina amanu bi qawli thabit wa yi zama ihtidali shine kafa hujja kafa hujja ai Allah ta'ala ce kaza sai ka faɗi magana Allah maza sun ce kaza to ana ce masa ihtidal shine kafa hujja to iqtidasi shine kuma ka tsosano maganar wani ka haɗa da maganan ka kaga abin nan wani yana cewa la tu'adin nasa fi awdanihim ma yur'a gharibul wadani wa idza ma shi aishan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasani kaga khaliqin nasa bi khuluqin hasani hadisi ne sai hada shi da da maganarsa in ka je babunta sai kaffa kaffa sai eh, karka nuna mutanen garin kai wani ne domin ba a cike dagawa bako abin nan kafa ba in kana son ka rayu rayuwa mai kyau sai ce khaliqin nasa bi khulqin hasan wannan kuma hadisi ne fa khaliqin nasa bi khulqin hasan kai mutane wato mu'amala mai kyau ittaqillahi kuma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasan to kaga maganar manzala ta ne ya hada da maganar sa ita zama kamar maganar sa kamar yadda shekku isa bi temiya yayi anan kamar yadda yake cewa rahilu wa lastu bi sa'ilin amdarihim أنا باخئ النفس على آخرين باخئ النفس على آثار ولعلك باخئ نفسك على آثارهم إن يؤمنوا بهذا الحديث أسفا kaga nan ma ayan Qur'ani amma ya dan canja kuma malamin balagan sun ce bai juzu taghayyiru fil ikhtibar ya halaka dan canja wani abu a ikhtibasi a maganar in ayan Qur'ani ne ka canja wani harafi ko wani ya halaka yanda maganar za ta miƙe shi ma ne yanzu malamai sun yadda ya halatta kai ikhtibasi gashi ayan ka kawo baka ce Allah yake ba wani ma kila zai iya fahimtar maganar ka ne kuma ya halatta sai dai idan yana da su'ul adab akwai su'ul adab a ciki akwai mummunan ladabi wa Allah a ciki abin da ka faɗan ka kaɗa da ayan zai zama wata mummunar ma'ana wannan shine ba a yadda da shi ba kamar yadda Abu Nawa zai ke cewa qutta fil arkafi satrun min bani ishiri mawzuni lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna kaga wannan wani wata an qur'ani yake sai mai da ita waka yace wai an rubuta khutta fil ardafi satrun an rubuta wata sadara a cikin allon kafaɗa, wato irin kasusuwan na wanda da ake rubutu da su yace daga kayatacciyar waka wanda aka kauna ta tawo au shine sai yace lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun kaga ayin qur'ani amma ya mai da ita waka ba za ku samu aljanna ba sai kun ci abin da kuke so to sai ya bayanin da yake cewa wannan baitin wannan ayan waka ce kuma ubangiji ta dace wa ma huwa bi qawli sha'irin qur'ani ba waka bane to amma kuma ayar ta hau awun waka lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun fa'ilatun kaga yawo abin nan baharul abin nan baharul baharul majid to kaga wannan wakan wannan hawan sa da yi na awon waka wannan baya nuna cewa waka ne saboda larabawa ba ta cewa baiti ɗaya shi'ir ta kai baiti uku baiti nan sai ya timun ko timatun ba a ce masa wa ba a ce masa waka domin zai iya zuwa maka afuwan ba kai niyan faɗa ba kawai sai zo maka amma baiti uku ba ka isa kana magana haka kawai ya tsaru baiti ba har guda uku ba ka isa ba amma don baiti ɗaya zaka iya kana magana kawai sai koma baiti manzala sama ai ba mawaki bane ko to amma yana cewa anan nabiyyu la kadhib anamnu abdul muttalib magana yake ke sai ta zama waki amma bai ce kwade ne larabawa ba ka cewa wannan waka amma ma allamnahu shi'ra wa ma baki lahu ba mu koyar da shi waka ba kuma waka ba ta kamace shi ba a sai a shi sai ya kai baiti uku to tun da sai ya kai baiti uku ko da wata aya in karera ta tana iya zama waka in dai baiti ɗaya ne baka yi saka ce qur'ani waka bane to abinda abu nawa zai yi mummunan abu ne qur'ani ba ba abin nan ba waka bane qur'ani ba waka bane amma irin wannan iktibasi wanda malamai suke yi halal ne kana cikin magana ka sai ka ja aya kawai ka fasa ko ka kawo hadisi ko ka kawo baiti ko ka maganan wani daga cikin maganganun malamai ba tare da ka ce wane ya ce ba wannan kuma iya magana ne shi ma iya magana ne alaga ce daga cikin abuna a cikin magana sai ce fa yaqulu almu'minu mu'mini sai ce rabbi Allah abin bauta na shine ubangiji subhanahu wataala wal islamu dini musulunci shine addini na maimako ya ce dini al-islam sai ce al-islamu dini duk ma'anar nan wa muhammadun sallallahu alaihi wa sallam nabiyyi annabi muhammad sallallahu alaihi shine annabi na shikenan ka ba da amsa ka ba da amsa to duk wanda ya ba da wannan amsa kabarin sa zai zama dausayi na aljanna sai ce wa ammal mu'minu wa ammal murtabu amma mai shakka a imaninsa shine wanda ba da cikakken imani ko zai zama kafuri ko munafiki ko fasiki ko fajiri duka wa'annan ba su iya ba da amsa daidai ba fa yaqulu sai ya ce ha ha ha ha din nan kaman wayyo wayyo ne kawai mutum ya kasa magana kawai sai kasa faɗa sai ya ce la a dari a ƙarshe ban sani ba sami'tu an-nas yaquluna shay'an fa Na ji mutane suna faɗan abu ne sai na faɗa shi ma wannan hadisi ne Na ji mutane suna faɗan abu sai na faɗa gashi yana ta faɗa a duniyan manzon Allah annabin mu masoyin mu waye waye amma tunda bai bi shi ba shi ya je kawai zai ce shi bai san me zai faɗa ba ya je mutane suna faɗan abu ya faɗa kawai shi ke na shiga uku bai bada amsa ba fa yudrabu bi mirzayatin fa yudrabu bi mirzayatin sai a buge shi da guduma min hadidin na karfe shine mirzaya sai bi mitira karfe kenan kamar da zuwa hadisin wato da guduma min hadidin na karfe ko yasihu sai yi kara sai hatin kara wa kullu shay'in ko ne abu yana jin wannan karan illa al-insan sai mutum ne bai zai ji ba walau sami'aha da zai ji wannan karan walau sami'a hal insan da mutum zai ji karan wanda ake duka a sa saboda bai bada amsa na tambayoyin kabari ba da sa'iqa da zai suma ko da su'iqa an suma da shi a zai fadi ya suma ka kuma inda wancan hadisi ke ce mana mutum da aljanna kawai ba ka ji da za su ji za su suma da za su ji za su za su suma to kaga dukkan wanda bai iya amsa wa'annan tambayoyin ba fa to ya sani fa kuma cewa wahala bai sha mala'iku za su masa duka ya tanadi kawai dukan mala'iku saboda haka dole ne ka yi ka abin nan ka ji tsoron Allah ka rike addinin ka yadda za ka iya ba da wannan amsa ko ba mai taimakon ka kabarin ka to wai san ana dukan ka ba zai taimake ka ba wanda ya sani ko da ka mutum ya ji tsoron Allah to sai ce alfaslu sani fasali na biyu shi wanda ya yi typing ya ce alkiyamatul kubra wa ahwaluha babban alkiyama babba wa ahwaluha da tsorace tsoracen ta. alkiyamatul kubra da aka ce babban alkiyama ya nuna akwai karama kenan ko wace ce karamar ita ce mutuwa fa kullu man mata faqad qamat qiyamatu duk wanda ya mutu alqiyamarsa ta tashi duk abin da ke faruwa bayan mutuwan shi ma yana daga cikin al'amuran alkiyama amma wannan karamar tashin alkiyama ne akwai babba wa ta tsorace tsoracen ta, jan faulin ne ba a hawaluwa ba in ha'un ne halayen ta kenan a hawaluwa Eh, imam al-qurtubi abul abbas al-qurtubi ya littafi ahwalul qiyama wato tsorace tsoracen ranar alkiyama yace thumma ba'da hadhihi al-fitna sannan bayan wannan fitina a ta muka bari imma na'imun imma dai kana cikin ni'ima mutum yana cikin ni'ima wa imma azabun imma dai yana cikin azaba ila an ta taquma al-qiyamatu al-kubra abba ta tashi wani ya ke da haka shekara dubu da yana sa yana jira in nima ce yana cin nima in azaba ne yana cin azaba in an mutu ba kalban cewa ake ba kaga wani akwai tashin hankali a jigo ko wani ya yi shekara ɗari uku ina ne yana kwanci a cikin kabarinsa yana jiran mutuwa ta mutuwa alkiyama ta tashi don dole sai ta tashin ko gaba ɗaya a tafi farfar alkiyama ba wanda za a tar masa da sa shi kadai. wani malami yana wa'azi yace yanzu wani ya shekara ɗari a cikin kabarinsa yana jiran tashi alkiyama ce yanzu idan alkiyaman idan alkiyaman wannan idan aikin ka ba da kyau ba ne. kunciyan kawai zai kashi da ita kunciyan kawai shekara ɗari yanzu ka je ka kwanta a gadon ka mana da ka biyu ka ji sai ka ji jikin ka na ciwo duk son bacin ka da kake da ka ji kuma ba hutu ba ne wahala ne yanzu mutum zai je kawai yana ta jira imma na'imun wa imma azab ko dai kana cikin nima ko kana cikin ko kana cikin azaba ila an taquma alqiyamatul kubra har zuwa alqiyama babba ta tashi fa arwahu alarwahu ila alajsad idan alqiyama ta tashi sai a mai da rayuka zuwa ga jikuna a mai da rai zuwa ga jiki wato ita tashin alkiyama ya ita mutuwa ba ko ka balbalce bane jikinka ne za a riba da ka kawai kuma an zo ma tambayoyi za a ta maka da shi in an tashi alkiyama sai a dawo maka da ruhinka yin jiki yanda kake kaga kenan za a riba ranka da jikinka in an tashi alkiyama kuma a dawo maka da shi wannan yana ne yana jiran kowa da kowa wa ce sa'ata atiyatu la fi fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur alkiyama tabbas za ta zo babu shakka kuma Allah ta'ala zai tada wayanda suke cikin kaburbura haka za a dinga fitowa kanahum jaradun muntashir kai ka ce fa'i ne wannan ya bullo can wannan ya bullo can kaga za a dinga kullowa cikin kaburbura kamar yadda ubangiji ta lafa ya cikin salatu to wa idhal quburu bu'sirat aliman nafsum ma qaddamat wa akharat idan kaburbura aka tone aka banka su aka binciko su mutane suka dinga fita to anan ne mutum da kan abun da gabatar na ayyuka ko ya jinkirta anan zaka gane ka yi salloli na farilla ko kuma ka jinkirta wasu baka yi su ba kai zumi yi kan zuciyarka, ko kuma baka yi ba ka jinkirta har yanzu baka yi ba a nan ne zaka gane kuskurenka wa akharat abin ka gabatar da abin da ka jinkirta Abunda kai a rayuwanka da abunda baka yi ba a wannan lokacin da aka sani idan an tada an tada kaburbura tashin fitowar mutane da kaburburan su kuma tashin alkiyama ce kawai tana tashi shikenan idza zulzilatil ardh زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها لأن ربك أوهى لها إذا جرجز الكياما جرجز الدنيا أكجرجز كفا فسي الكياما في تكاش كيف قال إتكاسا تنافد أثقالها نويين نويين منين نويين أنت إني متانيك في سكين قطع لا تفد مين لا تفد matattunta da suke ciki sai ka gana ta fitowa kawai ana ta fitowa ne almauta ya zo a hadisi za ta fitar da zinari da azurfa Askalaha. yanzu a cikin kasan nan akwai zinari akwai azurfa ka sani ko baka sani ba ila gidanka ma akwai zinari da ka sani zaka tone kai ta tono har ka izo kar da wani kuma ya je kama hakan <laughs> cikin gidansa kila na ce ba tabbas ba ne <laughs> kai baka sani ba to ƙasa za ta yi fito da me duk abin da aka bunne a ciki na zinari kasan zinari ko abin mai daraja kuma zai zo ya fito waje ya fito sai mutum ya dinga kar waje. kana tafiya akan hanya ga zinari sai ka je barawa yana cewa ah saboda wannan fa aka yanke hannuna gashi yanzu ba amfani ba za ka je ka ba abin da za ka saya. haka za a dinga wucewa an fashi da makami ya ce akan wannan ne fa na yi fashi da makami a kashe akan wannan na kashe dan uwana yan ta'adda kan wannan ne na dinga kinnafin ba a duniya Da gashi na yanzu ga kuɗin ba abin da zaka yi su ba su da amfani zaka ɗebi miliyoyin kuɗi ka kai wa wani sadaka sai ga sadaka fi sabila sai ce ayi da je ka karkawa da na karwa amma ga mana bukata ni ma ga kuɗi na rasa yadda zan yi da su duk alkiyama in ta zo tashi ta samu wannan kuɗi kawai ko ina duk wannan wahalar da ake da boye-boyen da ake yi da hana bayan Allah haƙƙinsu za ka zo a baka ka kai wa mutum sadaka ya ce maka wallahi da jiya ka zo da na karba amma yau kan bana bukata ni ma ga nawa nan ban san inda zan yi da shi ba kaga abin nan kasa ta fitar da nauye nauyen ta kenan wannan yana nan yana zuwa sai ce wa taqumul qiyamatu allati akhbara Allah ta'ala biha fi kitabi sai alkiyama ta tashi wanda Allah ta'ala ya bada labarin ta a cikin littafin sa alqur'ani ala lisani rasulihi a bisa harshen manzon su sallallahu alaihi wa sallam wa ajma alaiha almuslimun musulmi suka yi jima'i a kanta Qur'ani ya tabbatar wani alkiyama za ta tashi har rantsuwa da ita ma yace la uqsimu bi yawmil qiyama na rantsi da tashin alkiyama saboda girmanta sai za ta ke da sunaye da yawa a sa'a alkiyama at kubra babbar musifa as-sakha al-azifa gashi nan dai suna ya jiwa wanda yake nuna girmanta to wannan alƙiyaman tana nan tana tafi wanda bai yi imani da ita ba ba musulmi bane in kai shakkanta ma ka kafurta amma allazina kafaru allam yub'athu qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala allahi yasir kafurai su suke riya ba za a yi tashi alƙiyama ba su suke jayayya da Allah Allah ce zai tashi alkiyama kuma ya bawa kafuri labarin abin da ya a duniya awalam yara al anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khashimun mubin wa daraba lana masalan wa nasiya khalqa qala man yuhyi al wa hiya ramin qul yuhyi allati ansha'aha awwala marra wa huwa bi kulli khalqin alim Ubay bin Khalid yazo wajen manzon Allah ya samu wani kashi wanda ya diddige haka irin kasa ta ci sai zai marmasa shi a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace atazumu anna rabbaka yab'athu hadha yanzu kana riya ubangijin ka zai tada wannan wannan kashin ka ce zai tashe shi manzon sa yace na'am yab'athuka thumma yu'adibuka zai tashe ka kuma ya azabtar da kai to sai aka saukar da wayannan ayoyi Allah ta'ala yace baka ga mutum ba aw lam yara al-insanu anna khalaqnahu min nutfatin yanzu mutum bai ga daga mani muka halitta shi ba wani dan ruwa walakantacce ma'un mahin walakantacce ruwa sannan ya zo yana husuma da mu yana jayayya da mu mu ce za a yi tashi kiyama ce ba za a yi tashi kiyama ba ya zo yana cewa kowa zai raya kashi diddigiggi kashin je rubewa zai raya shi ha to bai san ubangiji ta ala shi ya halitta kashin tun babu shi ba ma ba kuma ya halitta kashin yanzu wannan zai gagare shi ta da kashin kuma Allah yana sai da halittansa su kafirai ne suke wannan jayayya amma musulmi ya imani da ranar lahira shi yasa idan za a baka umarci man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir yaqul khairan aw liyasmu wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya fadi alkhairi ko ya shiru wanda ya imani da Allah da lahira ko ta ka wanda ya imani da Allah da lahira kar ya kaurace wa dan uwansa sama da kwana uku da makamancin wannan saboda haka imani da Allah da ranar alkiyama shine imani gaba ɗaya in ba kai imani da ranar alkiyama ba ba za ka yi ma imani da Allah ba ba za ka yi imani da manzala ta sama ba ka imani da alkurani ba don su suka bada wannan labari shine kuma yayi a tsakanin kafirai da da annabawa to kai wannan alkiyama tabbas ne za ta tashi alhaqatu malhaqa wa ma adraka malhaqa Me tabbata ita ce alhaqa wasan da kai me tabbatuwa tabbas za ta tabbata kazzabat samud wa adun bi tsagiya ba fil ba haka bane haka ne kazzabat samud wa adun bi qari'a saboda haka samuda da ada su suka karyata mai kwankwasa kuma shi sa Allah mace ta alqari'atu mal qari'a wa ma adraka mal qari'a bi kwankwasa tana kwankwasan dukata duk za ta tashi ubangiji ta ta idza waqa'atil waqi'a laysa liqawli waqatiha kadhiba kafidatun rafiya idza rujjat al-ardu rajja wa bussat al-jibalu bassa fa kanat haba'an basa idan alkiyama ta abku to ka abku ta ba kariya bane tabbas ne za ta faru kuma za ka ga za ta kaskantar da wasu mutane ta kai su wutar jahannama wasu kuma ta daga su ta kai su wutar idan aka girgiza duwatsu girgizawa aka girgiza ƙasa girgizawa aka dandake duwatsu dandakawa wannan alkiyama kenan tana nan kuma tana tafe ko shakka babu wanda shakka kuma ko da ɗan kaɗan to ba mumini ba ne alkiyama za ta tashi manzal suma ya tabbatar da tashi alkiyama Ya ce, yaqulu nasu min quburihim fa nasu min quburihim sai mutane su tashi daga kaburburansu li rabbil alamin wa ubangijin talikai hufatan uratan gurla kufatan marasa takalmi kuratan matsiraita gurlan marasa kaci aka da su tashi yau mai komon nasu da rabbil alamin ranar da mutane za su tashi don ubangijin talikai sai ta ce fa yaqumun nasu min quburihim li rabbil alamin wailul lil mutaffifin alladhina idza qalu ala an-nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun ala yadhunnu ulaika annahum mabqusun liyomin azim yau mai الناس لرب العالمين فذاك ba za ka masu صوران الله su ji tsoron Allah ba sa tamanin za a tashe su ranar alkiyama ne ranar da za su a gaban za su tashi a gaban ka kai aiki ka ji tsoron wannan rana sai ka samu aljanna guda biyu Ka ga za a tashi kuma za a tashi cikin wani hali hufatan uratan gurla dama haka ka zo ya tabbata hadisi ingantacce manzo Allah ta sama ya ce innakum mashurun yawm al hufatan uratan gurla za a tashe ku ranar alkiyama hufatan ba takalmi uratan masu tsirara gurlan masu loba ba kaciya sai karanta wannan ayan kama bada'ana awwala khalqin nu'id wa'dan alaina inna kunna fa'il kamar yadda muka yi alkawari yadda muka muka abun nan muka fadi wannan halitta haka za mu dawo da ita yadda ka zo duniya haka za ka koma Allah ta'ala ya ce alƙawari ta kuma yace za mu yi haka ne za mu yi haka ne hadisin bukhari ingantaccen hadisi a riwayan muslim ya ce yusharun nasu yau kiyamati hufatan uratan gula za a tashi mutane ranar alkiyama ba takalmi kirara kuma da loba kuma abin zai tashi da kaciya ba sai Aisha radiyallahu anha ta ce ya Rasulullah ar-rijal nisa'u yanzuru ba'dhum ila ba'd maza da mata shakin suna duban shashi za su tashi tsirara maza suna duba tsiraitin maza mata mata duba tsiraitin maza haka za a yi zan sa Aisha al'amru ashaddu min an yanzuru ba'dhum ila ba'd Aisha lamarin ya nan a cewa wani ya tsaya a kalli wani akwai kwanciyar hankali ba ko yaƙi ne ko roka daga garin ku za ka tsaya kana kallon al'auran wani ne ai kowa ta kansa yake yi to balanta na rana alkiyama li kulli mri'in ma irin sha'anun yugoni kowa sha'aninsa ya dame shi kowa sha'aninsa ya sha gabansa da ka ba mai kallon tsayacin wani amma dai za a tashi a irin wannan halin a irin wannan lokacin za ka kowa sai shirya wannan rana rana ce abun tsoro wata da nomin humus shams rana ta kusanta izuwa gare su wa yuljimuhumul araq sai ya zama gumi ya mutu linjami wato ya zo har bakin su gumi wannan ma hadisi ne ingantacce hadishin bukhari da muslim manzo sama ya ce ana sayyidu waladi adam wal fakar ni ne shugaban yan adam rana alkiyama babu alfahari ba alfahari sai ce kun san me sai ce ban sani bai ce za a tattara mutane rana alkiyama gaba daya a to da rana tsakaninta da mutum da wuce mil ɗaya ba yawan hadisi ce bai sani ba mil na tafiya ne ko mil na mashi kai yi sama baka yi saka ta so rana ba ta ka ɗin ka ita da wuce mil ɗaya ba sai dinga zuba sai dinga zuba idan zuwa yi gumi zai ce suna kwanya a kasa gumi mutane fa ba yake rubutun muna na yukansa sa wani iya idonsa sa wani gwiwan gwiwan kafan wani kusa sa wani kirjinsa sa wani kafadan sa su sa ce wa min man aljama al-arqu ijaman daga cikin su akwai wanda gumi yake zuwa masa har baki masa linzami kudinsa sa yana haɗiye shi saboda munanan ayyuka kawai kowa gwargwadon aikinsa amma ka duba a wannan ranar kuma duk mutumin da ya rike addininsa shi kuma yana karkashin inuwan al'ashi daga ciki akwai shabbun na sha fi ibadatillah matashi bai tashi wajen bautan Allah shi duk wannan tashin hankalin da bakin cikin wannan rana yana inuwan al'arshi ba da tashin hankali da mutum da zuciyarsa ta rataye da masallaci na za ka je masallaci na ka fito masallaci wa rajulani tahabba fillah ishtama alai wa faraka alai da masu soyayya don Allah sun hadu Allah don Allah da shugaba adali duka suna taino nuna al'arshi da mutumin da ya sadaka fi sabila ya bayar da dama har hagun ɗinsa ma bata san me ya bayar ba da mutumin da mata ta kira shi mai matsayi ya zo zina da ita ni na tsoron Allah ba zan yi ba akwai ayyukan alkhairin da in kai wallahi za ka fita daga wannan fitina daga wannan bakin cikin da bacin rai da gumi da tashi hankali tana cikin inuwa al'arshi kaga ba abin da ya kai riko da addini za ka samu aminci ranar alkiyama amma baka rike addinin ka ba to za ka shiga uku ranar alkiyama ubangiji ta ya kara masa imani da tsoron Allah ya kare mu daga azabarsa wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh